Eh to alhamdulillah ba mu da abin da za mu ce sai dai mu gode Ubangiji domin wani abu ne wanda dama na faɗa mutane suke gani kamar wasa kuma wani abu ne da muka bincika binciken mu kuma ya nuna mana mutumin nan ya riga ya aikata laifukan nan an yi gabashin ɗin kuɗaɗen al'umma an daɗe ana ɗiba kuɗi ta kowane hanyoyi aka ce za a bashi kariya aka bashi kariya sojoji aka hana a kama shi kuma tunda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu president mutum ne mai kishin ƙasa shine ya yi ƙoƙari ya ga cewa lallai an dakatar da shi domin a bincike shi a tabbatar da wannan zargin domin a yi adalci wa 'yan Najeriya saboda dukiya al'umma da aka sulwantar. Amma Muhammad Gudaji ka zaure yanzu na san shi kwamitin ku da ya bincike da abubuwan da kuka yi bincike aka amfani da su wajen kama shi ko kuma an samu wani abu ne na daban. To abin da ke faruwa ba mu san da yake duka binciken mu yana hannun jami'an tsaro na farin kaya kuma sun tattara komai sun ajiye dama. zai iya yiwuwa daga binciken namu da kuma sauran laifukan da suka samu shi ne dalilin kama shi amma dai a yanzu muna kokarin mu ga mun ga shugaban kasa domin ya tsara dawo da wannan kwamiti namu domin mu yi kokari mu samu kuɗin da za a yi tafiyar da gwamnati ba tare da an ci bashi ba Muhammad guda jika zori kafin ma wannan ka taɓa ba mu labarin cewa kamar shi Godwin Emefiele ya shigar da kai gara kotu. A yanzu haka alƙalin ne ya tafi Rabuna shine ya ɗaga amma ya kai ni kara kotu cewa na bata min suna kuma a hana ni magana a social media a dakatar da ni da duk wani abu da ya shafi cibiyan kada in yi to magana tana kotu har yanzu ya kai ni kotu gaskiya ne amma har yanzu ba a yi zama ba saboda alƙalin ya samu aikin election na zaɓe kotun zaɓe ya tafi aikin zaɓe to shine dalilin da yasa ya daga eh yanzu guda jika zaure me zaka ce me kike sa ran za a yi wa shi gado mai fili abin da nake sa rai shine shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kirawo ni mu zauna ya ga aikin kwamitin mu kuma ya dawo da wannan kwamiti mu ci gaba da aiki da shi shugaban jami'ai na farin kaya mu ci gaba da bincike mu ƙara kawo ƙwararru ta ɓangaren banki da ɓangaren sanin hada-hada na kuɗi mu kawo su ci gaba da binciko mana ayyuka sannan akwai wani workshop da muka aika wa bankuna mu takura bankuna su cike wannan workshop din da shi ya hana su a lokacin muna so su cike su kawo mana kididdiga daga shekara ta dubu zuwa shekara ta dubu biyu da da wannan kudaden da suka caja muna so mu ga inda aka kai su da abin da aka yi da su to wannan shine abin da muke so kuma in Allah ya yarda in dai har ya kira mu za mu bisa amana kuma ba za mu yadda a ba mu wani abun duniya wanda zai sa ba mu binciko gaskiya an taimaki Najeriya ba guda jika zaure kai a yadda ka ɗauka ba kama shi nan yana daga wasu abubuwa da kake ganin nasara ce a gare ka. Ba karama ba domin idan ka duba za ka ga asalin kama shi ma ai sanadiyar ta da wannan magana da na yi shine ainihin gwamnati ta ankara kuma jami'an tsaro suka ankara suka duƙufa wajen bincike saboda ni na taso da magana don haka ina jin daɗi domin wani abu ne wanda in aka yi shi zai taimaki ƙasa za mu daina cin bashi kuma za mu yi ƙoƙari mu rage ma bashin da ke kanmu Nan za a ɗebi dukiyoyin al'umma a musu aiki da su maimakon yadda suke sun cinye sun tafi sun sai kadarori a ƙasashen turai da ƙasashen duniya sun sayi kadarori sun ɗebi dukiyar sun tagayyar da najeriya talaka na shan wahala abubuwa gwamnati na shan wahala sai dai ta ci bashi take gudanar da gwamnati wannan abu ne mai daɗi a gurina domin na san a yanzu ne za a iya farfado da tattalin arzikin Najeriya domin dama shi ya durkusar da shi. Yawwa a ƙarshe wani rabin Muhammad guda ka zaure faɗa mana yadda ka ɗauki irin zargin laifukan da ake wa shi gwadon Imefile. Na farko kaga akwai zargi da ake yi na akwai kuɗi da ake karɓa naira ɗari duk wani transaction wanda ya wuce duk wani na da hada kuɗi a banki da ta wuce dubu biyar ana cire naira ɗari wannan naira ɗari ɗin yana ba bankuna naira sittin arba'in a tura mishi wannan arba'in ɗin an buɗe mata secret akawun ana tara ta sannan ya koma ta ƙarƙashin ƙasa ya negotiating da bankuna wannan sittin ɗin da ya bawa bankuna ita ma talatin tana tafiya wani wuri sannan ga naira hamsin ta stamp duty to kuɗi ne muke zargi kusan naira ɗari da ashirin da ake cirewa a kowane a transaction da ake yi kuma kuɗaɗen an buɗe musu wani account da ake tara su wanda daga wannan account ɗin suke tafiya I&E window market import and export market shikenan kuɗin sai su zama dala shi shikenan sun zama kamar na 'yan kasuwa ba na gwamnati ba to daga nan kuma ake rantawa gwamnati kuɗin gwamnati to wannan shine dalilan da yasa muke tunanin waɗannan kuɗaɗe dole a bincike su domin a dawo da gwamnati su a daina rantawa gwamnati kuɗinta na biyu akwai kuɗaɗe waɗanda suke an caje su ta wannan hanyar su an ƙara karkatar da su don haka muke kira ga gwamnati da ta wannan abu cikin gaggawa kuma ta ɗauko hanya saboda haka ina tabbatar maka da yanzu bankuna in aka yi tsananta bincike wallahi wasu bankunan ma za su zama na mallakar gwamnati domin charges din da suka karba wanda aka ba su da wanda aka yi hada-hadar da su idan aka yi dogon bincike za a iya samun kuɗaɗen da ke hannun su ma gwamnati tana iya karɓe bankuna a matsayin nata wato dai a ƙarshe gaba ɗaya guda jika zaure yanzu kamar kana zaune kana ta dariya kenan da ka ga an tafke shi mai file. Ba magana dariya takarduna na karkaɗe dai a yanzu haka na karkaɗe takarduna na karkaɗe takarduna ina jira a kirawo ni domin mu ci gaba da wannan kwamiti kuma mu ci gaba da bincike kuma mu fito da 'yan Najeriya gaskiya mu faɗa musu abin da muka binciko sannan kuma in wasu ya ba ma duk mu gayyato su a dawo da Najeriya kuɗinta. to a shirye nake yanzu ni nan da ka ganni ma kwana na ina nazari ina duba takardu saboda mu ga ta inda za a fara shikenan Muhammad Gujaji kan zaure mun gode kwarai da gaske godiya nake wannan